kamar yadda muka zanta da e zango wato a din mutane suna ta korafi saboda mun yanki dan wani abu da ke cikin fim din mun yi talla da shi wanda kuma aka ga abdulmalik na cikin fim din ya rungumi amira kuma mutane suna ta kaza har an fara haka hausa fim sun fara runguma kaza da kaza ilimi ko gine in ji bahaushe abin da baka da ilimi a ciki bai kamata ka tsunduma ciki ka ce za ka faɗa wa waɗanda suke cika cewa ba su daidai ba saboda baka san yadda aka yi action inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau eh, wai saboda kar mutum yanzu da sa jini zo ka sa ko biyan yanzu ma za su kuma

Camarada, come, quanto é? Quanto é bicho? Action! Amina Amina. Doctor! Doctor! Amira! Cut. Do you have to a woman, man. nan. yadda kuka gani kamar yadda muka nuna muku ba amira abdulmalik ya runguma ba kaninsa ya runguma mai suna ismail fish ya saka kayan mata kuma muka ɗauki wannan za mu iya yin abubuwa da yawa irin waɗannan wanda ba za ku sanya aka yi ba su dabarin su amma ba kowane lokaci ne idan aka yi abu sai an fito an nuna mutane yadda aka yi ba wannan dalilin ne yasa ba ma yi shi ma wannan ɗin na yi saboda na san zan nuna muku yadda aka yi shi yasa muka yi shi amma akwai abubuwa da dama wanda za ku gani ku ce haramun ne kaza ne laifi ne kaza kuma ku ba ku san yadda aka yi ba amma kuma ba namiji bai taɓa mace ba mace bai taɓa namiji ba duk irin waɗannan muna da hanyoyi da muke yi don haka ku rika taya mu da fatan alkhairi ku rika yi mana kyakkyawan zato kuma duk abin da kuka gani ku yi tambaya tukun idan wanda ya aikata abin bai ya kare kansa ba ko kuma bai nuna muku yadda aka yi ba to kwaye amfani da wannan ku ce eh, ba daidai bane abin da aka aikata shiga youtube channel mai suna adam Ezango official ku danna subscribe kuma ku danna mana kararrawa a duk lokacin da muka saki sabon episode wayar ku za ta sanar da sannan kuma za mu ci gaba da kawo muku shirin asin da asin har zuwa mm, season wanda ya sani wani amma dai ku ci gaba da kallo kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna lambar alamar kararrawa domin samun ingantaccen shirye-shiryen da zarar